Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu harama Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 21 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa yau asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda ashirin dauke da kayan agajin jan kai sun fara shiga yankin zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar rafa da ke karkashin ikon Masar ɗin. Kungiyar Hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda aka mika su ga gwamnatin kata saboda dalilan jan kai. A jawabin da ya saba yi a kullum shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin. Kanin labaran kenan idan shirin ya shiga jamhuriyar Niger. za ku je da lauyoyin da ke kare hambararren shugaban kasar muhammad bazum suka mai da martani ga gwamnatin mulkin sojan kasar bisa zarginta da yin na yunkurin muhammad bazum din na tserewa daga inda yake a tsare za kuma ajiye da sojojin najeriya ke bugun kirjin cewa dakarun kasar na ci gaba da karyar lagon 'yan ta'adda da sauran miyagu a sassa daban-daban na kasar inda ita kuwa kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin kasar najeriya ta ce lokaci ya yi da za ta miƙe tsaye domin fafutukar talauci da fatara da yiwaye yankin daurin goro sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan rahotannin da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin akwai kuma shirin mana a dawo lafiya tare da abokin aikin mu baba yakubu makeri amma duk sai an gyara zama an sha kashin farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda ashirin dauke da kayan agajin jin kai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin ziran Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa da ke karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a birnin Aksandariya a yau Asabar. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga masar zuwa gaza ya kuma gode wa masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin amma al'ummar gaza na buƙatar a ci gaba da kai ƙarin agajin adadin da ake buƙata a cewarsa muna aiki ba dare ba rana da duk ɓangarorin da suka dace don ganin hakan ya faru. jerin manyan motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da mashigar rafa suna jira a buɗe iyakar don kai agaji ga mazauna gaza su fiye da miliyan biyu a jiya juma'a kungiyar hamas ta sako wata mata ba amurkiya da matashiyar diyarta inda ta miƙa su ga gwamnatin kata saboda dalilan ƙai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara hamsin da tara da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara goma sha bakwai waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka. Suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Nal Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar bakwai ga watan Oktoba a cewar gwamnatin Isra'ila. Mutanen biyu waɗanda kuma suke da shaidar zama 'yan ƙasar Isra'ila. an kai su kan iyakar ziran gaza inda sojojin isra'ila suka same su suka kuma raka su wata mahada a wani sansanin soja da ke tsakiyar kasar inda 'yan uwansu ke jira a cewar prime minister benjamin netanyahu a cikin wata sanarwa ga dukkan alama dai mahaifiyar da diyarta suna cikin koshin lafiya a wani hoto da kafafen yada labaran isra'ila suka wallafa. A jawabin da ya saba yi kullum shugaban Ukraine ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin. A kwanakin nan a cewa Volodymyr Zelensky asarar da Rasha ke yi gagaruma ce kuma daidai irin abin da Ukraine ke bukata kenan akan masu mamayar. a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron birtaniya ta bayyana a cikin bayanan da take fiddawa a kullum game da mamayar rasha a ukraine cewa sanarwar da shugaban rasha vladimir putin ya bayar a baya-bayan nan mai cewa rasha za ta fara aikin sintirin yaƙi a gabashin tekun bahar aswad da jiragen sama masu makami mai linzami na kinzol na zaman martani kan karuwar kasancewa amurka a gabashin tekun bahar Rome. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar inda lauyoyin da ke kare hambararren shugaban ƙasar Nijar ɗin Muhammad Bazoum suka mai da martani ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar bisa zargin da ta yi wa tsohon shugaban wato Muhammad Bazoum na yunkurin tserewa daga inda yake a tsare kusan watanni uku. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji. a sanarwar da suka fitar a ranar 20 ga watan oktoba a ƙarƙashin jagorancin metr mohammed sedu jani mai ofishi a dakar sa'o'i kaɗan bayan da hukumomin mulkin sojan nijar suka zargi shugaba mohammed bazum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare lauyoyin da ke kare hambararren shugaban ƙasar ta nijar sun yi watsi da abin da suka kira tsarin da aka kitsa takanas jagoran waɗannan lauyoyi metr sedu jani ya ce tsare bazum a asirce abu ne da ke nunin sojojin da suka yi juyin mulki sun fara fice gona da iri dangane da yadda suke toye mahimman 'yancin mutumin da suke karewa shi kuwa metro Red brody lauya mai ofishi a birnin new york ya ayyana cewa suna buƙatar hukumomin mulkin sojan nijar su ba su hujjojin da ke tabbatar da cewa shugaba muhammad bazum da iyalinsa na raye sannan kuma ya zama wajibi su hamzarta sakin su daga inda suke tsare a zargi mutum da yunkurin arcewa alhali ba a hannun mashara'anta yake ba abu ne da hankali ba zai ɗauka ba in ji reid wanne ya kara da cewa a maimakon haka kamata ya yi alkali mai shigar da kara wato procureur de la republique ya tuhumi waɗanda tun a ranar 26 ga watan yuli ke tsare da mutumin da suke karewa waɗannan lauyoyi a wani ɓangare na sanarwar da suka fitar sun yi tunatarwa a kan yadda tun a ranar da aka yi juyin mulki wato 26 ga watan yulin 2023 a nijar shugaba bazum da matarsa hadiza da ɗansu salim ke tsare a fadar shugaban ƙasa da ke birnin yamai ba a taɓa gabatar da su gaban wani alkali ba haka kuma ba a taɓa sanar da su cewa ga abin da ake nufi da su a shara'ance ba an katse musu wutar lantarki tun a ranar biyu ga watan agusta likita kaɗai yake da izinin kai musu ziyara yana kuma kai musu abinci a duk kwana biyu a jiya juma'a 20 ga watan oktoba da safe an hana wa likitan shiga ya gansu alhali ya je ne dauke da abincin da ya saba kai musu a cewar waɗannan lauyoyi sanarwar ta kuma kara da tunatarwa a game da karar da hambararren shugaban ya shigar a kotun sai yawo a ranar 15 ga watan satumba a bisa buƙatar ta ɗauki mataki kan mahukuntan Nijar saboda tauye masa mahimman haƙoƙi da 'yancinsa na gudanar da harkokin siyasa sakamakon hana masa tafiyar da lamuran mulkin ƙasa kamar yadda aka ɗora masa nauyin gudanarwa ta hanyar demokradiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaida Suleiman Mani Barma da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta shigo da cigaban labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dabban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awu 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun bakwai zuwa 15 ga watan Oktoba na madakar buƙatar agajin jin kai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar kasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka suka raba dabban mutane da mahallansu tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinƙai da lafiya cikin gaggawa a cewar Ala Abu Zaid shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Da yake magana a Kabul a jiya Juma'a, Abu Zair ya ce sama da mutane 114 na matukar buƙatar agaji ta fannin lafiya. Ya ƙara da cewa sakamakon girgizar a fannin lafiya na da yawa. Waɗanda bala'in ya fi shafa a cewar shi mata ne da yara maza da mata da kuma tsofaffi waɗanda su ne kaso sama da casa'in na mace-mace da jakatar da aka samu ya kuma ce yanzu yara da yawa sun zama marayu. Wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya tada wani bam da aka ɗana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro shida tare da jakata wasu su bakwai kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka. kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin na sanyin safiyar yau, inda maharin ya tuka wata mota da ke makare da bama-bamai zuwa cikin wani sansanin jami'an tsaron Somaliya a Elasha Biyaha, mai tazarar kimanin kilomita 20 yamma da birnin Mogadishu. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sakaya sunansa saboda bai da izinin yin magana da manema labarai a kan batun ya shaidawa muryar Amurka cewa sojoji sun buɗe wuta kan motar da ta shiga sansanin amma ya ce an sanya wa mota wato tagogin motar karhuna ta yadda za su sa harsasai su kauce lamarin da ya sa motar ta afka cikin sansanin. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai makwabciyar Nijar din wato Najeriya. inda hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta bugi kirjin cewa dakarun kasar na ci gaba da karya lagon 'yan ta'adda da sauran masu aikata miyagun laifuffuka a sassa daban-daban na kasar daraktan cibiyar samar da bayanai kan irin aron gama da dakarun kasar ke yi Benjo janar edward buba ne ya bayyana hakan cikin sanarwar da ya fitar ga manema labarai a abuja ciki kuwa har da wakilin sashen hausa na murya amurka hassan maina kaina ga kuma rahoton da ya aiko mana hedikwatar rundunar tsaron najeriya a cikin mako ɗaya da ya gabata ta ce sojojin ƙasar sun gigita 'yan ta'adda ta hanyar karya lagonsu da rugurguza cibiyoyi da sansanoninsu na samun horo daraktan cibiyar samar da bayanai akan irin arangamar da dakarun najeriya ke yi major general edward buba ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya sanya hannu cewar a cikin kwanaki bakwai ɗin da suka gabata sun halaka kimanin 'yan ta'adda 37 kana an cafke karin wasu guda 95 a raye sannan an kubutar da wasu mutane 53 da ake garkuwa da su daraktan kazalika ya ce sun kwato manya da kanan bindigogi sama da 159 da kuma rasasai sama da 980 can a yankin niger delta general buba ya ce dakarun najeriya sun yi dramikiya kan barayin danyen mai tare da rugurguza ma'ajiya da tankokin da ake jirgin man sata a cikinsu da ma lalata haramtattun matatun mai da ma jiragen ruwan da ake amfani da su wurin wannan aika-aika sannan an ceto dukiya ta ɗaruruwan miliyoyin nerori daga salwanta tuni kuma masana tsaro irin su eya komodo baba gama mai ritaya ke cewar wannan fa babban ci gaba ne wannan abu ne mai kyau abin da su dakarun sojojin suke wa 'yan ta'adda da kuma su wayannan tsagerun wadda suke satan danyen mai kuma abin da ya kamata a yi kenan dama wayannan sojoji a shirye suke suna da training suna da kayan yaƙi so ina tabbatar muku cikin lokaci kaɗan ba za ku ji motsin wayannan mutane ba. To sai dai kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu ya ce ko da yake wannan abin a yaba ne amma akwai ƙarin mataki da ya kamata a ce dakarun sun ɗauka musamman ma a yankin Niger Delta. So a takaice dai duk da yake irin wannan eh, dama da irin sojin najeriya take bayarwa yana da kyau kuma yana ba ma 'yan kasa su saurare su a ji abin da ake ciki to kamata yi a tabbatar da cewa an canza shi ta yadda in aka yi sanarwar kai dan kasa za ka fahimci ga na cin ci gaba da ake samu ko rashin ci gaba wato amfani da mizani wanda zai bai mai dan kasa ya gane cewa ana ci gaba ko ba a samun ci gaba. yanzu dai abin jira gani shine irin karin tasiri da wannan aikin da dakarun suka yi zai yi wajen samar da tsaro da zaman lafiya a cikin ƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria an gaida hassan mai na kaina masu haruka da dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 25 da kuma 31 yanzu kuma shirin zai sake koma a najeriya inda kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa ta gudanar da wani taron zaburar da matasan lardin game da mahimmancin rungumar sana'o'i da saye da sayarwa domin kaucewa fatara da ta yi wa yankin ɗaurin goro masu kula da harkokin yau da kullum a sha'anin samar da ayyukan yi sun yi fashin baki game da yadda yunkurin zai ɗore daga kano muhammad ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton A laraba da shuɗe ne kungiyar ta ACF reshen jihar Kano ta hallara matasa da suka kammala karatu da waɗanda ke makaranta kana da matasan da suke da baiwar ƙere ƙere da ƙirƙire kirkire domin karfafa musu gwiwa kan mahimmancin dogaro da kai. Dr. Faruk Gwani shine shugaban kungiyar tuntubar ta dattawan Arewa a jihar Kano. Su fahimci yanzu cewa zamani ga inda ya dosa. abubuwa ne na zancen harkar yanar gizo kuma ba mutum kawai ya je ya samu takarda ta digiri shine makasudin yanzu ba tilas ne su yi ilimi na sana'a na biyu kuma shine wannan gwajin fasaha da muka gayyato yara guda matasa 35 a jihar kano da kuma biyar daga waje suka gwada wata fasaha da suka kirkiro wadda ta cancanci ayaba a yin taron dai masana a fannin tattalin arziki da kwararru kan kasuwanci da kuma hamshakan 'yan kasuwa sun yi tsokaci da sharshi daban-daban dr faruk muhammad kumal shugaban bankin kasuwanci na union bank ya yi karin haske kan mukalar da ya gabatar. Suwaye manya-manyan 'yan kasuwan Kano wanda suka buɗe mana kofa mu ma muka shigo muka fara yi kamar su Alhaji Alhassan dan tata da kuma manya-manyan kasuwa na yanzu wanda idan ka je kasuwar Singa ka je kasuwar Dawano duk zaka gansu suna yi amma ba a zuwa a duba a ga me suke ba a zuwa a karanciya suke sai amma a zo a fito a yi tattunanin tunanin cewa za a shiga a aikin gwamnati a yi tunanin cewa za a samu aikin kwangila to ni so nake mu koma mu fara duba wannan 'yan kasuwan mu fahimci ta ya aka yi suka kai inda suke yanzu kuma ta ya za a yi matasan gobe su taho su ma su bi wannan hanyar domin a samu ci gaban al'umma. Ahmad Ibrahim Badariya daga jihar Kebbi na cikin fasihan matasa da suka baje kolin kayayyakin da suka kera a wurin taron. Na yi karatun accounting a Polytechnic birnin Kebbi na zo dan fodiyo nan nake ƙara karatu na gaba wato digiri kenan wannan baiwa ne wanda Allah min tun ina dan shekara shida zuwa bakwai da haihuwa duk wani abu insha Allah ina iya zana shi wanda yake na zamani ko kuma wanda ma ba a riga an kirkire shi ba sune nake zane ina amfani da halittu irin su kwari irin su fari ina umarni da su don in zana fuskokinsu su zama samfari na motoci na zamani da kuma babura. sai dai a cewar kwamar ya haya aibu ungogo karkata akalar kungiyar dattawan arewa ta acf akan harkokin siyasa zalla na daga cikin abubuwan da suka jefa arewacin najeriya cikin halin da ta shiga a yau gaskiyar wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo mana koma baya kuma ya kawo naƙasu a ita kanta wannan kungiya ta dattijan arewa mutane karuwa suke ana ta haihuwa kuma karatun ana ta yin sa an ce kowa da kowa ya shiga makaranta abinda kawai kuma aka nuna kuma abinda dukkan kowa ya tashi da shi a arewa shine cewar bayan ya kammala karatunsa daga karshen karshe zai shiga gwamnati ya aiki ko zai shiga wani kamfani ya aiki tun ne kamata a fahimci cewar babban abin da ke rike kowace irin al'umma shine karfin tattalin arzikinta kuma kamar yadda kowa ya sani aikin gwamnati a kasashe irin nan ba wani abu ne illa asasa talauci alhamdulillah tunda wannan tunanin ya zo musu yanzu duk da kasancewa lokacin ya so ya kuri gurɓacewar da 'yan siyasa suka yi kuma suka gurɓata zukatan matasa ya zama na babu wani kamfani da yake mafi sauki da mutum zai samu kuɗi illa siyasa. Abin jira a gani dai shine yadda wannan sabon yunkuri na ƙungiyar dattawan arewa ta ACF zai ɗore ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai shirinmu na gaba da fatan za a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. da ake ganin sana'ar dokin a daidaita sahu ya samar da abin yi ga matasa a birnin kumasi kanin rage yawan zaman banza tsakanin matasan kwatsam sai ga shi hukumar birnin kumasi ta fitar da wata sanarwa ta dakatar da masu dokin a daidaitar shiga cibiyar kasuwancin kumasi ta idum lamarin da ya kawo babban cikas ga sana'ar a yau wannan shirin zai duba halin da masu tukin a daidaitan ke ciki biyo bayan wannan sanarwar wakilinmu a kumasi hamza adam ya tattauna da alhaji usman shehu shattiman sarkin zangon kumasi kuma sarkin 'yan adidita inda ya fara tambayarsa da menene dalilin hana su shiga cibiyar kasuwancin ta idum sai ya ce eh, a takaice ne rashin yin abin da ya kamata ne domin gaskiya ba za mu iya zargin hukumomin haka nan ba in ka duba wani ira da sata da dawama da wari in ka duba mu matukan adaidaitan ne musamman 'yan yara ƙanana ba su yin biyayya game da yadda ya kamata na tuka adaidaitan suna shiga gari suna yin abin da bai kamata ba su yi cunkoso su hana motocin manya ma wucewa. ɗan kai da ka ce eh, wasu yara 'yan kanana ba sa yin biyayya ga tsarin aiki na adaidaita ya tsarin aikin adaidaitan yake. To tsarin aikin adaidaita dai ka yi tuki according to constitution tukin mota kai yi ta shiga gaban kowane ne a kan ka'ida ba yadda dai tsarin tukin mota haka tsarin tuka a daidaita yake to amma yaranmu na iya tsayawa ko ina suka ga dama inda bai kamata ya tsaya ɗauki fasinja ba ya tsaya inda bai kamata ya sauke fasinja ba ya tsaya irin nan dai abin nan da yan taxi su ma suka yi don shi wanne ya kawo matsala kuma kaga cikin garin nan odum nan da sauran wurare manyan mutane na wurin to yana daga cikin abin da suke ganin kamar in za su gida su ba su samu hanya yadda ya kamata shine suka kamar bar su ɗauki matakin dakatar da mu shiga irin wuraren sauran mu a zangonnin mu watakila su sun samu sauki to ma asalin abin da ya kawo abin kenan. Tsoron ka da mu duba tun lokacin da an ka dauki wannan mataki yanzu ya sana'an adaidaita yake don saboda labarin da muka samu ya nuna cewa waɗannan unguwanni da aka hana ku shiga wurin ne kuma kuka fi samun amfani. Gaskiya ne haka yake domin odum nan nan aikin ma yake sosai aikin na gari gaskiya dakatar da mu da aka yi daga wurin nan ya sa aikin nan ya yi rauni ba a samun kuɗi kamar da ka gani illa ne ga mu kan wannan mataki da aka ɗauka a kanmu amma dai muna bin manyan muna neman kafin kafin mu zo kan eh, matakin da kuka ɗauka kan wannan wato dakatarwa da aka yi muku eh, kace aikin ya yi sanyi mu duba farko da kuke samun dama kuna shiga waɗannan unguwanni musamman idum kamar yadda ka faɗa eh, da yanzu kuɗi nawa kake ka samu wannan lokaci in za ka kwatanta da yanzu da aka hana ku. Eh, in ka odum in ta ɗauro kai sa'a rana ɗaya kana samun miliyan biyu in ba ka samu miliyan ɗaya da rabi ka dai samu aƙalla to amma yanzu samun miliyan akwai wuya samun 1 miliyan ma yana da wuya to ka ji abin da ke akwai So eh, yanzu bari mu zo kan matakin da kuke ɗauka. Na san tun lokacin da aka sanar da cewa za a dakatar da ku eh, wasu daga cikin ku sun aiwatar da zanga-zanga abin da ya haifar da ma eh, fuskantar raunuka na wasu ma har ma na jami'ai na gwamnati da wasu yan adidaitan an cafke wasu ma aka je da su kotu aka ci su su zuwa remand da dai sauransu wani mataki ne har yau kuke ɗauka domin tabbatar da cewa an amince ku sake komawa idum eh, din ku ci gaba da ayyukanku gaskiya alhamdulillah matakin da muka ɗauka mun tara su muka gaya musu cewa ba ka iya hukuma biyayya za ku yi bi kuka yi biyayyan watakila mun samu sauki amma ɗaukan mataki mun ɗauki mataki iri-iri yana daga cikin ɗaukan matakin ma waɗanda aka kama daga cikin mu waɗanda suka yi abin da bai cancanta ba don dai ba su gyara ba ba a taɓa hukuma duka yana cikin abin da ya sa muka tashi muka shiga muka bi manya nan da nan nan da can nan da sha har Allah ya sa muka samu saukin kai sport muka shiga ciki da muka abin da zamu aka yadda aka ba mu firi aka ba mu firi ba tare an ashe mu komai ba suwa kenan waɗanda aka kama lokacin da aka yi taho mu gama kenan tsakanin 'yan sanda da wasu 'yan adidita eh. sakamakon doka na haramta muku shiga wasu unguwanni daga nan birnin kumasiko eh, haka ne wato su 'yan adaidaita ne suka ɗauki mataki su sai sun shiga udum da ƙarfi da yaji abin ga kuma hukuma ya dakatar da kai suka tashi muka kaku zanga-zanga kuka zanga-zanga bukatar mu ya bata suka kiya suka yi zanga-zanga kuma gaskiya na Allah ba kuma sawa ba ne suka yi zanga-zangan har suka yi kai dukan polisai kaji abin da ya sa ma aka kakkama su kenan kace gaskiya ba kuma sa ba ne na fahimta wasu kokoku masu sana'an adaidaita ba ainihin al'umman kuma su kade bane su wasu al'umma ne banda ainihin na kuma su eh to na ce maka ba kuma sawa bane gaskiya lalle lalle ba kuma sawa bane amma ban iya ce maka suwa ne suwa ne saboda a dai zauna lafiya. To dalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Usman Shehu Shattiman sarkin zangon Kumasi kuma sarkin 'yan adaidaita a birnin Kumasi da wakilin muhammadu Adam da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Lazar Gresham da ta hada mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla masu tsaro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Sakon na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa Najeriya. Kuka ce salam VOA Hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Ya kamata dukkan kasashen duniya su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza da fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan yaƙi ya maido da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da duniya baki ɗaya. Sako na gaba naku ne Babandi Mamman Bandi Kudi da Ali Sarkin Yakin Nema sai ta tasiru unguwar Tudu. Kuka ce salam ya Hausa muna kira ga shugabannin duniya da su haɗa hannu da ƙarfe wajen yin dukkan mai yiwuwa wajen ganin an shiga tsakani a yakin da ake yi a Gaza tsakanin Hamas da Isra'ila da fatan Allah ya yayyafa mu rikicin ruwa ya maido da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya mu. Sai sako da ya fito daga Usaina matar Alhaji Umar Forever Gashuwa. Kika ce salam ya Hausa nuna damuwa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kan ci gaba da tsare matasan da suka yi zanga-zangar sas a kan zargin cin zali da 'yan sanda suke yi a najeriya ganin shekaru uku bayan zanga-zangar ya yi daidai ya kamata a ce an fito da waɗannan bayan allah sun koma ga iyalansu sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka a yau shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga sanusu madattai da magaran da kuma ƙeri madattai sai iliyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka a ƙarshe da haddabi mai kwamfuta mai yama kuka ce salam VOA Hausa kokarin da hukumar da ke kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kan mawuyacin halin da miliyoyin mazauna zirin Gaza ke ciki na rashin kayan abinci da ruwan sha gaskiya abin daga hankali ne dukkan mai hankali don haka ne muke kira gaggawa ga kasashen duniya da a gaggauta kai dauki da shiga tsakani domin kawo karshen wannan yaki masu sauraro sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda ashirin dauke da kayan agajin jan kai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa da ke karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a birnin Alkahira a yau Asabar, Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin jin kai su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. ya kuma godewa masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. A jiya Juma'a kungiyar Hamas ta sako wata mata ba Amurkiya da matashiyar diyarta inda ta miƙa su ga gwamnatin kata saboda dalilan jin ƙai. Judith Tai Ranan 'yar shekara 59 da Natalie Shoshana Ranan 'yar shekara 17 waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka. Suna ziyartar 'yan uwansu ne a keyboards na Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba a cewar gwamnatin Isra'ila. A jawabin da ya saba yi a kullum shugaban Ukraine ya gode wa sojojin da ke kudancin Ukraine waɗanda suke fafatawa tare da kai farmaki kan waɗanda suka mamaye yankin. A kwanakin nan a cewar Volodymyr Zelensky. asarar da rasha ke yi gagaruma ce kuma daidai irin abin da ukraine ke bukata kenan game da masu mamayar a halin da ake ciki dai ma'aikatar tsaron birtaniya da ke bayyana wato mamayar da rasha ke yi a ukraine bayanan da take faddawa ta ce shugaban rasha vladimir putin ya bayar da wato sanarwar da ya bada a baya-bayan nan game da rasha wato a kan tekun bahar aswad da jiragen sama masu makamai masu linzami na zaman martani kan karuwar kasancewa a amurka a gabashin tekun bahar rom to masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Julie Lewis Gresham da ta bada umarni